اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب ka yi haƙuri ya kai wannan mazo akan abin da waɗannan masu ƙaryatawa suke faɗa daga abinda da baka yarda da shi ba kuma ka ambaci bawa mu annabi Dawud ma'abocin ƙarfi wurin rinjayar abokan gabarsa da haƙuri akan yiwa wa Allah ɗa'a kuma lalle shi mai yawan komawa ne ga Allah da tuba da aiki da abin da zai yarda da Allah.